girgiza kai Abdul ya shiga yi tun kafin dokta ya dire maganarsa dokta ta ina zan cire abin da nake ji wallahi ba ni na sawa kaina ba da ni na sawa kaina da tun na cire saboda ta hana ni sukuni dokta ya gyara zaman zamansa akan kujerar da yake yace kai try please wallahi lamarin yarinyar nan kawai nake dubawa ka san halin matarka ba ba mahalicci a zuciyarta Abdul ya yi shiru yana nazarin maganar Dr. Musab tabbas ya san haka ne duk abubuwan da Mutsab din ke faɗi. Yau ce rana ta farko da dokta ya faɗi aiban Hajiya Saude suka zauna lafiya shi da Abdul domin a da bai kaunar laifinta ko kaɗan. Ko maganar ta ma bai bari a yi. Baka san me ya so ba, alamominsa kaɗai ka sani, amma wallahi baka san so ba, cewar Abdul wanda shi kaɗai ya san me yake ji. Dokta Mutsab ya ce, na san so mana, cutarwa, cutarwa ne, cutarwa ce ni ban so, ka san kana shiga rayuwar yarinyar nan ka cuce ta domin kashe mata rayuwa za ka yi abdul da kansa ke masa barazanar tarwatsewa saboda ciwon da yake masa ya ce ni ba ni magani kawai in tafi gida Dokta mutsaf ya miki haɗi da cewa ai dole fa sai dai a kwantar da kai wannan hawan jininka ya yi yawa kar ka kwantar da ni ban so ba zan iya kwana yau ban sake ganin yarinyar nan ba kawai ka bani magani ko ka zo gida ka yi treatment ɗina cewar Abdul Jalal Dr. Mutsab da yake kallon sa ya fahimci dai abin da yafi mahaukacin so yake wa yarinyar zaka ganta insha Allah amma ka bari in sa maka drip wanda zai taimaka wa jininka ya sauka kuma zaka ji karfin jikinka Abdul Jalal shi da zabi dole ya bashi ya bar shi yayi aikin sa Abdul Jalal bai bar asibitin ba sai kusan tu. har bakin mota doctor ya biyo sa yana kara jaddada masa kan yayi taka tsantsan kar a sabauta yarinyar mutane Abdul ya ji shi kawai amma a kasar ransa abin da yake ji ba zai bari ya bar yarinyar nan ya bar yarinyar nan ba ko yayi taka tsantsan din bai iyawa karfe biyu da minti ashirin na dare suka koma gida Allah Allah ya rinka ya isa site ɗinsa saboda yana so ya ganta kuma ya san ba zai samu ganinta ba saboda dare yayi yana shirin shiga site ɗinsa ɗaya daga cikin wayoyinsa ta yi ringin fiddo ta yi a aljihu ya duba ya ga da ce ɗagawa ya kara a kunne cikin isa ta fara magana daga cikin wayar ashe ka dawo daga Abuja haushi ya kama shi ya tambaya ma take yi ashe ya dawo yana mijinta tana matarsa amma ita sam bata san haƙƙinsa da ke kanta ba shi dai yana sauke nata haƙƙin bakin kokarinsa jinya ya shiru ya sa ta ci gaba da magana dan ta san halin mulkin gogan nata Usman ya gaya min ka dawo baka jin daɗi ka je asibiti ya karfan jikin da sauki ya amsa a takaice wato ba za ta zo ta ga jikin nasa ba sai dai ta kira sa a waya saboda ma ba ruwanta ko zai mutu Allah kara sauke mijin saude ka rinka cin abinci in time sai da safe ta faɗa cikin nata mulkin mara amfani ba tare da Abdul ya ce komai ba ta katse wayar takaicinta ya kuma kashe Abdul Jalal kawai ya mayar da wayar aljihunsa ya shige bangaren sai yana tafe yana takaici da zallar bakin ciki shi bai taba ganin aure irin na Sauda ba shi ba hakkin shi take bashi ba kuma ba kulawa wannan ai ba aure bane ya faɗa a ransa bai taɓa jin haushin saude kamar yadda yake ji ba a halin yanzu yana isowa falon sai ganta tsaye mamakin ganinta ne a time ɗin ya rufe sa amma dai sai dai ya ji daɗin hakan yana ganin Allah ne ya dubi halin da yake ciki ta zubo masa ta zuba masa ido zuciyarta na harbawa yanzu ta shigo site ɗin nasa tunda Usman ya gaya mata ya je asibiti ta ya gaza nutsuwa duk bayan mintoci sai ta zo ta duba site ɗin nasa ko ya dawo amma ta ga bai dawo ba har ta je ta kwanta yanzu ta gaza bacci shine ta zo sake duba sa dan ta tabbatar in bata ga ya dawo ba hankalinta ba zai kwanta ba ta zuba masa ido sai ta ga duk ya kara fita a hayyacinsa ka idanuwansa duk sun kumbura saboda kokan da yayi gaishe sa ta yi haɗi da tambayar sa ya jiki da bebanci ajiyar zuciya ya sauke yana mai jin fim abinda da yake ji a kanta ya jingina bayansa da bango ya limshe ido ya bude, ya amsa mata da da sauki ta ji daɗin jin ya ce da sauki da bebanci ta kara tambayarsa da sauki sosai ya fahimta ya ce a'a ba sauki sosai ba sauki sosai ba nan take ta shiga damuwa da tashin hankali jin ya ce ba sauki tambayarsa ta yi me ke damunsa yanzu da bebanci nuna mata saitin zuciyarsa ya yi haɗi da cewa zuciya ta ke min ciwo zo ki ji yadda take bugawa kamar za ta fashe cikin hanzari ta karaso inda yake ta ɗaura kanta a saitin inda ya nuna mata dan ta ji yadda zuciyar ta sake bugawa da karfi da karfi tana shirin dagowa ta kalle shi ya jawo ta ga baki ɗayanta ta faɗo jikinsa har wani gigitacce kamar wani gigitacce ya rungumo ta tsam a jikinsa yayin da wani irin daɗi mai tattare da sanyin ni'ima haɗi da zazzafar shokin suka shiga ruɗasa kaf jikinsa ma sai ya ɗaurawa amma haka bai hana shi sakin nata ba sai ma ya kara rungume ta sosai da sosai yana sauke numfarfashi da kyar da kyar. ji ya rinka yi wani abu na kara ziyartosa akan yarinyar wani irin mutuwar jiki rungumar da ya yi mata ya haifar mata da shi nan da nan tsokokin kuzarin jikinta suka mutu murus ta sauke ajiyar zuciya tana mai ci gaba da jiyo heartbeat din da zuciyarsa ke yi da karfi da karfi karfi kokarin kwace jikinta ta shiga yi daga rungumar da ya yi mata kai ka ce wani ne zai kwace masa ita daga jikin nasa rungumata runguma ce sai ka ce faɗa tana kokarin kwace jikinta ta ji ya sauke ajiyar zuciya haɗi da cewa ki bari in ji sauki a jikinki please kar ki kwace jikinki daga nawa so nake na ji sassaucin da nake ji a zuciyata ya faɗa da low voice yayin da duk jikinsa ya mutu murus ya kara rungumota sosai a jikinsa ya ɗaura kansa akan kafaɗarta yayin da zuwa yanzu rawar da jikinsa ke yi tuni ya bari saboda jikinta ya samar masa da nutsuwa ya ce bai da lafiya ya sa ta hakura da kwace jikinta daga gare sa duk duniya ba ta so ya ce bai da lafiya hakan na ɗaga mata hankali sakin mata jikinta ta yi sakin masa jikinta ta yi sosai ta yadda zai ji daɗin rungumar ta kwarai daga kwarai ainun ya ja yajin azabar sha'awar da ta gegeta masa lungun mara hankalinsa a kanta ya kuma tashi saboda yadda ta sakar masa jikinta hatta da nonuwanta suna taɓa sa nan take shiga wani yanayin da bai taɓa shigarsa ba bai ma san yadda ake shigarsa ba ni'ima ta ratsa shi yayin da tuni sha'awarsa ta tashi akan yarinyar saboda sosai nonuwan take taɓa sa ta cikin hijabin jikinta ya kara zagayowa da hannuwansa bayan ta sosai ta danno kirjinta sosai jikinsa sai da ya sauke ajiyar zuciya mai tattare da zallar daɗi yayin da mararsa ta kuma amsawa ita kanta jikinta ya mutu murus amma sai dai bata san sha'awa ba balle ta fahimci ko sha'awarsa ce take ji ita dai ta ji ga baki ɗaya fan ɗin da ke jikinta ya fara jikewa da wani ruwan da ke zubo mata daga cikin farjinta haka ranar ma da ya taɓa mata hannu a karon farko sai da ruwa ya jiƙa mata fant bata lura ba sai da ta koma ɗakinta ina so na sha ki, please don Allah kin ji yarinya ta ya faɗa yayin da duk ya biyo gigi ce jikinsa ya kuma macewa muras baya hayyacinsa kwata-kwata Cin abin da ya ce ya sa ta saurin kwace jikinta daga nasa da taimakon mutuwar da jikinsa ya yi ta fuskanci ma abin iskanci yake son komawa don ita kakarta ta gaya mata ba kyau namiji ya yi ta taɓa mace amma shi gashi har rungumar ta yayi yana ta wani neshi ja da baya ta yi daga dab da shi bayan ta kwanta a jikin shi daga bayan ta kwace jikinta daga jikinsa ya bi ta da ido yayin da kwaɗayinta ya bala'in taso masa please kin ga ban da lafiya mutuwa zan yi kin gani aiko ya faɗa haɗi da uban cewa, saboda in bai sha bakinta ba wallahi yau bacci ma ba zai iya yin sa ba ido ta zuba masa yayin da jikinta ke mace duk duniya ba ta so ya ambaci wai bai da lafiya ko zai mutu hakan na ɗaga mata hankali ganin tausansa a cikin ƙwayoyin idanuwanta ya sa shi fara takowa inda take tana tsaye ta zuba masa ido ita mamaki ma yake ta zuwa yanzu wai babban mutum ɗin nan take ganin mutuncinsa da darajarsa shi ke mata irin waɗannan iskance-iskancen da kakarta ta ce ba kyau Kar su waye dab da ita yana niyyar sake jawo ta jikinsa ta sa hannu tana ta sa hannunta na dama a kirjinsa ta tokare faruwar hakan please i want to hug you sosai tunda ba za ki bani harshen ki in sha ba na hakura but ki bari in rungume ki please kin ga ki yarinya ta ce ya faɗa out of control idanuwansa sun yi wani mitsi-mitsi cike da jaraba sai wani narkewa yake kamar kitse a wuta azabar jaraba kawai ta taso masa Kimbari ta yi ya kara rungumar tata kamar yadda yake so ta juya ta bar falon cikin hanzari ta fice a side din ma baki daya da gudu-gudu yana kallo ta bar falon amma bi da yadda zai yi saboda baya so ya cika mata ya cika matsa mata da yawa ya fuskanci yarinyar na da tsananin tarbiyya da jin yadda yake jin jikinta a jikinsa ya san ba ba ɗa namijin da ta taɓa kusanto ba ɗa namijin da ya taɓa kusanto jikinta kamar shi hakan yasa zuciyarsa ta kara cika da soyayyar yarinyar haɗi da karuwar zallar ruwan sha'awarta da ya tarin masa amara a daddafe ya sa ya kwanta akan kujerar tresita yana jin kamar yanzu take rungume a jikinsa jikinta daɗi ƙamshinta soft nonuwanta tsini kamar mashi ya faɗa a zuciyarsa yayin da yake kara tunano kaciyar nonuwanta da ya ji a kirjinsa hankalinsa ya kuma tashi ina son yarinyar nan wallahi ya faɗa a bayyane kamar wani zautacce ga Alhaji Bulamansa dake cikin wandonsa na man kaya na manyan kaya sai kare miƙewa yake yi yana zillo bananarsa bai taɓa irin wannan miƙewar ba kamar yadda ya miƙe yau ji yayi wandon dake jikinsa na takurawa bananarsa na kara gudun miƙewarsa tashi yayi da kyar ya cire wandon manyan kayan da ke jikinsa ya rage daga shi sai boxers da rigar manyan kayan da ke jikinsa kuma waye ya kwanta kan kujerar rubda ciki ya ɗaura kansa a hannun kujerar yayin da ya dimshi idanuwansa kawai tunano jikinta yake yi a jikinsa sadda ya rungume yarinyar abin da yake ji akan yarinyar duk bayan sekon karuwa yake yi kan karuwa ya rabbi santa nake yi wallahi ta gaske ne ina santa ya ilahi ya ilahil alamin ka jarabce ni ya Allah ka sa kada na sha wahala bayan wahalar so ga wahalar sha'awa ya Allah ka sa kaddara ta ta duniya ta zama mai sauki ya faɗa a cikin zuciyarsa kawai sai dai kawai saude ce ta faɗo ransa nan take sai ya ji yana tausayin yarinyar da kansa shi kaɗai ya san abin da yake ji akan yarinyar ba kaɗan ba bane balle ya iya daurewa shi kwata-kwata ma bai san yadda ake dauriya ba a duniya in dai akan abin da yake ji ne akan yarinyar bai rantsa ba har karfe 4 da minti 30 yana kwance kan kujerar falon nasa sai tunanin rungumar da ya mata yau kawai ki yawo a memorinsa sai murmushi yake sakewa shi kadai yau ya rungume ta ya faɗa a bayyane yana mai jin wani daɗin na ratsa shi miƙewa ya tsaye kamar kwai ya fashe masa a ciki haka ya ji jikinsa ba laka yanda ya kwana bai rantsa ba haka bananarsa ta kwana a tsaye duk ta bi ta cika boxes ɗin jikinsa tunda nake ban taɓa ganin banana mai tsawo da girma irin nasa ba duk da a boxes na gansa amma na tabbatar girmansa na fitar hankali ne domin har shafin shatin kaciyar ya nuna shati a jikin boxers ɗin da ke jikinsa wandan da ya cire ya ɗauka haɗi da fara takawa a falon nan take ya gajiran da yake ji ya yawaita ya san rashin bacci ne da bai yi ba kai matan nan baka ta sa na fara kaucewa ni ma na ji sai zuba zance nake ban san me nake faɗa ba kai kai kai dan salma nutsu <clears throat> barin kokarta na kara in naji abin da ba shi ba na sake dan daidaitawa a daddafe ya haye steps ya shiga ɗakin sa ya fada bedroom ruwa mai zafi ya hada yayi wanka ya fito daure da alwala ya saka jallabiya mulikalo a maimakon ya ji daɗin wankan da yayi sai ji kamar ma ya karawa kansa rashin jin daɗin jikin ne zaunawa ya akan dadduma yayi lazimi zuwa lokacin sallar asubahi yayi kana ya tashi ya bada farali a duk sujjadarsa sai ya sanar da ubangiji ya kawo masa abin da yake ji akan yarinyar da sauki kuma ya rinka mata addu'a neman kariya daga tsarin daga tsarin mutum da aljani domin shi ya riga da ya zira kafa ba zancen cirewa ya tafi sam ba zai yi waiwaye ba bayan ya idar da sallah ya jima yana lazimi da addu'ar akan yarinyar haɗi da ma ubangijinsa godiya domin zuwan yarinyar rayuwarsa alkhairi ce sai yanzu ya fara fahimtar shi din mutum ne ya san san da Allah ya sa masa nata ne yi sanadiyar dawowar rabin hayyacinsa gare sa karfe bakwai na safe kana iya kwanciya akan bed ɗinsa yana mai addu'a Allah ya sa bacci ya ɗauke sa domin yana bukatar sa da kwanciyarsa sai da ya shafe kusan 3 hour yana tunaninta kana wani bacci mara daɗi yayi awon gaba da shi mai cike da tunanin yarinyar sun yi aure wai har sun haifu a mafarki eh sha biyu da minti talatin kiran dr mutsaf da ya shigo wayarsa da ke birsit ya tashe sa daga baccinsa mai cike da mafarkinta tole abdul ya ɗaga kiran suka gaisa dokta ya ji alamar daga bacci yake ya ce kamar kana bacci ne ma na tashe ka ko abdul ya ce ya ba damuwa daman ba wani jin daɗin baccin nake yi ba daga cikin daga cikin wayar dokta ya ce ko jikin ne abdul ya ce nope abin da ya fi jikin ne ke min ciwo sanadin masurufin jijiyoyi na daga cikin wayar dokta ya ce me kenan abdul ya ce abin da ke sarrafa gangar jiki da jinin jiki na ce maka dokta ya ce zuciya abdul ya amsa da ya ita ke min raɗaɗi ya faɗa haɗi da limshe idanuwansa wallahi shi kaɗai ya san wani hali zuciyarsa ke ciki Dokta ya fahimci abin da yake ji don haka ya sassauta murya haɗi da cewa, "Don Allah saraki, ka sa wa ranka hakuri. Shi fa so in har ya zama cuta. To tabbas hakuri da juriya su ne maganinsa." Wallahi ni ban san su ba. Me hakuri, me juriya? Na rantse da Allah ban san su ba. Ni dai kawai abin da nake so nake so kawai. Kai abin da nake ji duk duniya ba mai fahimta sai Ubangiji na. Abdul ya faɗi hakan yayin da muryarsa ke tabbatar da maganar daga zuciyarsa ta fito. Dokta ya yi yana nazari sai kuma ya sauke ajiyar zuciya don ya fuskanci abin ba na lafiya ba ne. To kai addu'a please. Abdul ya ce addu'a. Allah ya cire min addu'ar Allah ya cire min san yarinyar. Dokta ya amshe da a'a saboda duk wahala zaka jefa ku musamman ma ita yar yarinyar da bata san komai ba. Dan Allah ka tausaya mata. Ko dan na kasarta AbdulJalal ya girgiza kai kamar yana gaban dokta. Ya fahimci dokta bai san me yake ji ba. Na baki kadai yake fahimta, bai fahimci na cikin zuciyarsa ba. Ba zan taba addu'ar Allah ya yaye min san yarinyar ba, saboda zuciyata na bani tabbacin ita kadai ce gare ni. Kuma maganar kai kar in sa ta a wahala. Wallahi tunda ni nake cikin wahalar zafin so, sai kowa ma ya shiga wahala. Ka san Allah dokta, tunda aure ba zai yi ba ni da yarinyar nan, wallahi wata rana zan iya aikata ba daidai ba saboda ni ban da control kwata-kwata in dai akan yarinyar nan ne sai da wayar Dr. Mutsaf ta kusa cewa a sa jin furucin Abdul na zai yi amfani da yarinyar zina kenan cewar dokta da mamaki ke neman kashe shi Abdul da ke kwance ya tashi zaune kana ya ce ko mami ni wallahi ba laifi na bane dokta na haɗe dafin so zuginsa ne ke ta ɗawainiya da ni ni dai kawai kamar ma ban da hankali Dokta ya amsa da yauwa eh baka da hankali kam. Abdul Jalal ya amsa da baka tabbatar da ban da hankali ba tukunna sai nan gaba. Dokta Mutsaf ya shiru na wasu 'yan dakiku dukkansa ya kulle ya rasa ma me zai ce don ya fahimci me Abdul Jalal ke nufi. Don Allah dokta ci 'yar nan ba aure saboda in hakan ya faru ka lalata mata rayuwa kuma ba so bane hakan please karka jefa kiyayyarka a zuciyar abin da kake so Abdul Jalal yayi shiru yana nazarin kalaman doktor tabbas ya san da gaskiya a maganarsa ajiyar zuciya ya sauke mara daɗi yayin da zuciyar ta sama ke neman masa ciwo doktor ina so in aure ta amma ba zan iya ba abdul ya faɗa hakan zai fashe da kuka nan da nan tausayinsa ya kara lullube doktor ya ce me yasa jiya ka ce za ka aure ta ashe ba za ka iya ba karya kake abdul ya ce zan iya doktor a zuciyata ina son ta amma wasu abubuwa suna addabar raina don allah ana aure a zuciya please sai a mana a zuciyar ni a zahiri ba zan iya ba duk da ke sauraron sa ya san ba laifinsa bane auren ne aka hana shi sa. aure a zuciya kuma Abdul Jalal ya amsa da ya dan Allah Dr. Mutsab ya ci gaba da magana murya cike da damuwa dan shi abin da abin da zai damu Abdul Saraki to tabbas shi ma ya dame shi kawai kai addu'ar Saraki ko me yayi farko yana da karshe banda ikon Allah in Allah ya rubuta to tabbas sai ya tabbata Abdul ya ji daɗin abin da dokta ya ce. Allah ya sa Ubangiji ya rubuta min alkhairi ni da yarinyar nan. Ka san yanzu da ka tashe ni a baccin nan har mafarki na yi na haifi yara maza guda hudu da yarinyar nan wani irin murmushi ne su cewa dokta a zuciya ya ce. Gem ya bugu ya buguwa kenan. A bayyane ya ce amin ya Allah Ubangiji ya tabbatar kai dai ka yi ta addu'a farin duk abin da kake so nima ma shi nake so amma ban da saude ita ma dan na san ba san Allah take maka ba shi yasa ai tun farko game ka ya baci Jalalu duk ta karshe maganar cikin zallar takaici baka san kaddara ba dokta abubuwa da dama ni na san kawai kaddara ta ce saudi kaddara ta ce wallahi ban isa in kauce mata ba Abdul Jalal ya faɗa cikin rashin jin daɗin duniyar ma kwata-kwata da a ce ana kaucewa kaddara tabbas da bai bari wannan kaddara ta tunkaro sa ba ta auren saude da ya kara cika da kogin mamaki jin wai yau Abdul ne yake cewa sau dai kaddarar shi ce. Tabbas zuwan yarinyar nan rayuwar raki kaddara ce mai kyau. da ya faɗi hakan a ransa a fili ya ce Allah ya raba mu da kaddara irin ta Saudi. Mutum ya raba ka da kowa naka iyayenka. Wallahi sai mai sama ya yayi sakayya. da ya kara shi maganar a hasale saboda abin na tsungulin zuciyarsa da mantani dan dai bai da bakin magana ne. Komin kawai Abdul Jalal yayi shi kaɗai ya san wani irin da bakin ciki yake ciki a rayuwarsa gani ma yake yi kila hakkin iyayensa ne ke bibiyarsa ya sa shi faɗawa wannan tarkon dafin san dr musab ya canza maganar da cewa jiya kamance baka tafi da maganin da na baka ba sai ka bar min shi a ofis saboda kana cikin zalamar san ganin yarinyar yarinya karama ta haukata ka shugaban kasan gobe abdul ya amshe da tuni na yi hauka dokta tun hauka na cikin tsakiyar bola na saye ta da kuɗi na na yafa a wannan karan dariya dokta yayi haɗi da cewa to kana tsince tsince kuwa ko haukan ta ɗaki ce da sanyin in na yar mutane Abdul ya haɗe rai dan ya fuskanci kamar marenin hankali dokta ke masa yace ko na in ina ruwanka naga kai ma ai sanyin in ya saka auren mata biyu Dr. Mutsaf ya kara washewa da dariya ya ce tabbas shi yasa gani nan hankali kwance in ci yau in ci gobe in ci kullum da kullum ai abin nan duniya ne musamman ma mai ruwa ruwa in dai ka biya sadaki Abdul ya taɓe baki ba tare da ya ce komai ba duk ta yi murmushi ya ce an jima zan zo in ga jikin naka in kawo maka magungunanka Abdul ya ce oke Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya Allah sa labarin nan bai kaucar da dan Salma ba <laughs> da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na goma sha shida so don Allah isbeta ka fita mata a rayuwa don Allah saraki ka dubi na kasar yarinyar nan please kada a sa